ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na sha biyu ga watan jimadar afira hijira ta shida, wadda ta yi daidai da ranar sha hudu ga watan sha biyu na shekara a 2024 ta miladiya yau za mu yi darasi na biyu a cikin darussan tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin suratul isra a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya za mu tashi aya ta hudu a cikin wannan sura suratul isra كما سورة بني إسرائيل نبتوري شاهو دونيكي شاهو دونيكي عليه بابني نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بأثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكروة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحزنتم أحزنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا الله جل وعلا يسعدكم وأن آيوي يتي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا Allah jalla wa ala yace mun sanar mun yi wahayi zuwa ga bani Isra'il fil kitabi a cikin littafin su shine at-taura wahayi shine la tufsiduna fil ardi marratayn za ku lalle za ku yi barna a cikin ƙasa marra biyu sau biyu za ku yi za ku yi barna mummuna wato barna guda biyu wala ta'alunna uluwan kabira kuma za ku yi girman kai za ku yi girman kai da saƙo da zaluntar mutane uluwan kabira girman kai babba wato mai wuce iyaka. mai a mai wuce a iyaka idan alƙawarin barnat ta farko yazo wato marar ta farko zo, ba asna alaikum ibadan lana to za mu aiko muku da waɗansu bayi namu uli bakin shadid ma'abuta ƙarfi ne ma'abuta tsananin ƙarfi fajasu filala biya za su kekketa su kai komo domin neman ku tsakankanin gidajenku wato suna kama ku suna karkashewa suna ribace ku wa kana wa'dan maf'ula kuma wannan alƙawari ne abin aiwatarwa thumma radadna lakum al-karrata alaihim sannan mu dawo muku da wata dama a kansu su waɗannan makiya naku wa amdadnakum bi amwalin wa banin kuma mu ƙarfafa ku da dukiyoyi da 'ya'ya waja'alnakum aktsara nasira kuma mu sanya ku ne mafiya yawan jama'a in ahsantum ahsantum li ku? to idan kun kyautata to kun kyautata ne ga kawo wa in asa'tum falaha in kuma kun munana to ga kawo kanku ne fa idza jaa wa'dul idan marra ta biyu idan karo na biyu na barnar taku ta zo li yasu'u wujuhakum sai mu sake turo muku bayi namu li yasu'u wujuhakum dan su muna dan su wato a wato dan su nuna su munana su tursa ta fuskokinku wal yadkhulul masjid domin kuma su shiga masallacin baitul maqdis kama da haluhu awwal marra kamar yadda waɗancan suka shige shi a marar farko wal yutabbiru ma alau takbira kuma su halaka dukkan abin da suka yi rinjaye a kansa halakarwa asarar bukum an yarhamakum ana kauna ubangijinku ya ji kanku wa in uttum in kuka koma zuwa ga barna udna za mu koma zuwa ga yi muku ba. وجعلنا jahannama للكافرين حصيرا hasira kuma mun sanya wutar jahannama matattara ga kafirai wannan wato abinda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana na abinda ya ya rubuta a cikin at-taura na abinda zai faru ga bani Isra'il kuma yazo ya faru ibkan kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa kuma wannan yana cikin littafansu yana cikin attaura a a ishara gare shi kamar yadda ibn ashur a tafirinsa dama yakan yi ishara zuwa ga waɗannan wurare a cikin littafinsu Allah ya ce alƙaza'u ma'anar ƙaza'u gamawa kuma yana zuwa da ma'anar al'ilam sanarwa to wannan ma'ana yake ta biyu ta sanarwa duk da ce waɗansu masu tafsiri sun ɗauke shi a matsayar hukuntawa wato abinda Allah ya hukunta ya zartar cewa a cikin lauhul mahfud al'amarin yake to amma kasancewar wannan ambatonsa ya zo a cikin attaura tafsirin farko shine abin rinjayarwa cewa Allah ya hukun ya sanar da bani Isra'il wannan wato qaza'i na Allah wannan kaddarawa wannan abin da Allah madaukakin sarki yayi alƙawari sai ya faru cewar za su barna a bayan ƙasa barna guda biyu to Allah ya bayyana barnar farko ita barnar farkon ba a faɗe ta ba amma kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa daga ciki har da shehu abdullahi gwandu allah ya ji kansa shine wato saba ma abubuwan da ke cikin attaura da kashe annabawa sun kashe annabi sha'aya da annabi armiya a cikin wannan fatarar domin wato bani isra'il sun kasance suna da mamlaka a birnin kudus baitul maqdis wadda suke ce mata orushalim a lokacin Shalim suke ce mata sun kafa suna da mamlakar su a nan da suke ce mata mamlakar yahuda ko kingdom of judah to tun lokacin annabi sulaiman annabi sulaiman kuma shi ya gina baitul maqdis ya gina masallacin baitul maqdis shine suke ce mata first temple wato ginin masallacin bautar su na farko wanda annabi sulaiman ya gina to suna cikin nan suka rinka shi ne suka yi wannan barna ta farko dama wato wannan barna ta farko ita ce wanda kawai malaman tafsiri suka faɗa kashe annabawa saboda babu tashin hankali babu barna a bayan ƙasa irin kashe annabawa in lallabi na ya furu na bi ayatun lahi wa ya tuluna na biyi na bi zai rihaƙin wa ya tuluna na biyi na ya muru na bilkisti minan nasi fa bashirhun bi azabin alim su ne allah ya yi isharar gare su don al'adar su ne waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah suke kashe annabawa ba da haƙƙi ba kuma suke kashe waɗanda suke umarnin yin adalci a cikin mutane Allah yake ce musu bishara da azaba mai radadi kamar yadda kuma Allah madaukakin sarki yake ce ya ambata su da cewa fariƙan kazzabu wa fariqan yaqtulun wasu sashen annabawa su ƙaryata waɗansu kuma suna kashe su to sun kashe annabawa annabawan Allah a wannan zamanin kuma suka yi girman kai da barna da zalincin mutane barna mai girma kamar yadda Allah ta'ala ya ce uluwan kabira al'ulu shine wato sako wanda aka gina shi akan wato yi ma Allah tawaye da yi ma Allah wato girman kai shine jur'a akan Allah kai sako ka bayyana ba ka wata nadama kana ganin kai ka isa a karfin rai akan Allah to wannan shine al'ulu wanda Allah madaukakin sarki ya sifanta fir'auna da shi inna fir'auna ala fil ard fir'auna yayi jabbiranci yayi girman kai wajen saban Allah a bayan kasa tunda shi har cewa ya ma ne ubangijin Allah kuma yace zai je ga ubangijin Annabi Musa wato a gina masa tsani ya sai a gina masa gini ya kai ga annabi annabi ya kai ga ubangijin annabi Musa yana tsammanin annabi Musa makaryaci ne to irin wannan girman kai da karfin da karfin hali akan Allah to shine wanda Allah ya yi ishara cewa ita ce barnar bani Isra'il kamar farko to kuma yayin da ya ce su ne suke yi ya nuna kan cewar al'umma ce ga baki daya ta zamanto a haka ba wai duk suka zamanto haka ba tunda akwai salihai kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al'adar Allah da bani Isra'il shine kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun akhar koyaushe annabi ya kau ya rasu sai Allah ya mayar da wani annabi bayansa bani Isra'il ba sa rabuwa da annabi a cikin su da salihan bayi akwai su amma yayin da barna ta yawa yayin da barna ta yawa a cikin su sai Allah ya sifanta su da kan cewa duk sun zamanto mabarnata shi yayin da ummu sallama ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi yi yayi a kan rugujewar wani bangare na bangon yajuji wa majuj tace anuhlaku wa fina salihun ya rasulullah za a halakar da mu alhali akwai salihai a cikin mu ce na'am idza kasura al Ya ce kwarai idan barna idan ta yawa ta yawa a al'umma kuma ya zamanto cewa ba a yin umarni da kyakkyawa ba a hani da mummuna to sai ya zamanto Allah sai ya game mutane da uku ba to yayin da suka yi wannan Allah ya ce fa ja a wa'adu ulahuma idan wato ɗayan ɓarnar ta zo to barnar ta farko ita ce wannan kashewar annabi sha'aya da annabi armiya da kuma zalunci da kuma kashe masu umarni da adalci a cikin mutane wanda Allah madaukakin sarki yi ishara a cikin suratu ali imran a ayar da muka ambata wanda suke kashe annabawa da kuma umarni da adalci a cikin mutane to idan wannan idan alkawarin farko ya zo na ɓarnar farko wato da za ku yi ba suna alaikum ibadan lana uli ba'sin to sai mu aiko muku da waɗansu bayi namu waɗansu bayi namu in ji Allah ya dangana bayi ya zuwa gare su da kan cewar shine zai turo su turowa ba ta umarnin shari'a ba ba ta umarnin wahayi ba tunda su ma kafirai ne a a turowa ta salladawa turowa ta umarnin kaddara al'amru takwini sai Allah ya kaddara waɗansu bayi na Allah tunda dukkan halitta bayi ne na Allah kuma rundunonin Allah yawa gare su hatta kafirai sukan zama rundunonin Allah kamar waɗannan kaga sun zama rundunonin Allah su kansu azzalumai ne kamar yadda imam malik yake cewa kyale Allah ya doki azzalimi da azzalimi ya hada su da baki ɗaya jefa su cikin wuta irin wannan su kansu azzalumai ne amma suna zartar da umarnin Allah Allah yake za mu aiko muku da bayi namu saboda zartar da umarnin Allah da zafi uli ba su shadi ma'abuta karfi mai tsanani ma'abuta tsananin karfi fajasu khilalad diyar aljaus shine at-tatabbu bil istiqsa ko ina sai sun kai ba za su kyala wani waje ba lungu lungu haka za su bi su kama ku tsakankanin gidajen ku su rinka bunku suna kashewa suna riba cewa ba ja su khilalad diyar kenan wato su kai komo suna wajen neman ku da karkashe ku da bayar da ku bayi tsakankanin gidajen ku wa kana wa'dan maf'ula wannan ku alkawari ne abin aiwatarwa kuma an Allah ya aiwatar da shi shine abin da ya faru da Allah ya sallada musu bukhtu nassar sarkin babil wanda ake ce ma da turanci Nebuchadnezzar sarkin Babilon, a shekara ta 597 kafin haihuwar annabi kafin zuwan annabi Isa kafin haihuwar annabi Isa shekara 597 ya je ya kai yaƙi a Orshalim Baitul magdi ya halaka su ya karkashe su sauran kuma ga baki ɗaya, aka ya fitar da su daga nan ya tafi da su suka zamanto bayi a kasar Babylon Babylon a Iraq take ka duba tsakanin Iraq da da da Baitul magdi Baitul magdi wanda take a falastin yanzu to ka duba tsakaninta da kuma Iraq da take can arewa da gabas haka aka tura su aka tafiya da su doguwar tafiya jama'a jama'a haka aka mai da su can suka zamanto bayi a babylon shi ne wanda ake ce ma al'asarul babili al'asarul babili da babylonian captivity ko kuma da babylonian exile wanda haka aka san shi a tarihi in kuna ji a tarihin yahudawa da tarihin da tarihin duniya da ɗaɗɗan tarihi na duniya ancient world in suka ce muku da babylonian captivity ko da babylonian exile shine wannan lokacin a sarkin babil nebuchadnezzar ya tafi da su ya ruguza daular tasu ya kawo ƙarshen daular yahuda babu bani isra'il ba su da sauran daula sun zamanto bayi a hannun waɗanda suka yi mulki a kansu to kun ga uƙubar allah kenan ga al'umma yayin da Allah maɗaukacin sarki ya ni'inta mata ta yi ma Allah tawaye ta butulce mata yanzu waɗanda suka yi rayuwa a nan wajen ba abinda suka sani sai rayuwar bauta iyayensu sun yi rayuwa rayuwa ta manyan mutane cikin ni'ima amma sun butulce ma Allah sun yi ma Allah tawaye to Allah ya sallada musu makiya suka yi musu suka musu wannan kisa na ƙare dangi domin shine ma'anar faja su khilalar biyar ba su ƙyala kowa ba ba su ƙyala kowa ba suka kwashe suka ci kaftinsu wanda ba su kashe su ba suka tafi da su a matsayin bayi domin su yi musu bauta sai da suka yi shekara sama da sittin a cikin wannan bautar a to sannan Allah ta'ala ya ce sun maradadna na kuma alkarrata alaikum sannan muka dawo muku da dama a gare su alkarra shine al'auda dawowa to dama kenan Allah ya ce sannan muka dawo muka dawo muku da dama alaihim a kansu. ita daular da sai muku galaba ta Babylon to sai muka dawo muku da dama Me ce ce wannan damar sai Allah ya sallata ma mutanen Babil mutanen Farisa daular Farisa ƙarƙashin a Horus wanda ake ce masa horus da larabci amma da turanci ake ce masa cyrus cyrus the great mm. shi kuma ya zo ya ci su da yaƙi da ya ci daular babylon da yaƙi sai ya yi izini ga bani isra'il da baki ɗayansu su dawo jerusalem su dawo orushalim su dawo baitul maqdis to shi shine lokacin wanda ya zo bayan sadarius aka samu suka dawo babylon a suka dawo baitul maqdis suka gina a ɗakin bautar suka gina masallacinsu na bauta shine wanda suke ce the second temple gini na biyu gini na farko shine wanda annabi sulaiman ya yi wannan kuma shine gini na biyu to shine wannan karrar da Allah ya dawo musu da ita ba su ne Allah ya ba su iko suka ci galaba akan mutanen babil ba a Allah ne ya sallada ma mutanen babil waɗansu waɗanda suka halaka su suka galaba a kansu sai kuma Allah ya sanya ma waɗannan wanda suka galaba a kan maƙiyan bani Isra'il suka zamanto masu tausayi ga bani Isra'il suka ce ma bani Isra'il to ku koma zuwa ƙasar ku ku je ku zamanto maimakon cikin bauta ku je ku zamanto wato mamallaka shugabannin kanku masu yanci shine Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kun bi amwalin wa bani kuma muka karfafa ku da dukiyoyi da 'ya'ya waje aksara na fira muka sanya ku kuka fi yawan mutane ma'ana kuka fi yawan mutane daga inda da kuke kafin a mayar da ku bayi wato kuka hayayyafa kuka yawa kuma kuka fi yawan mutane a bisa makiyanku su ne mutanen babil domin mutanen babil an gama karkashe su a hannun cyrus sarkin farisa to ya zama to bani isra'il ƙarfinsu ya kai A makiyansu mutanen babil ba za su sake samun ba su da iko ba su da karfin da za su sake kawo musu hari da za su sake kwashe su saboda yawan mutane shi ma yawan mutane karfi ne yawan al'umma karfi ne shi ya sa kuma yawan dukiya da yawan karfi ne Allah ya ce wa amdadina ku muka karfafa ku da yawan dukiya da yawan 'ya'ya shi yawan 'ya'ya ba yawan ƴaƴa da yawan haihuwa ba bala'i ba ne bala'in a haife su a watsar da su shi ne sai su zamanto ba ni'ima ba sai su zamanto masifa mutum ya ta hayayyafa ba shi da tanadi ba shi da shirin yadda zai kula da su ya kyale su suna gararan ba suna yawo soro-soro ka ji mutum yana da ya mace amma bai san makuncinta ba sai dai tana yawo yau ta kwana a wannan tsoron gobe ta kwana a wancan tsoron saboda ya je ɗakinsa ɗaya a ɗakinsa biyu kai yana da mace ɗaki ɗaya kuma na yara ya ce sai ya ƙara aure ina yaran za su zauna ba su da ɗaki ba ruwansa su je su rinka kwana a makwabta ko a tsoron ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafajil mar'i isman an yudayya man ya'u ya ishi mutum zunubi ya tozarta wanda yake iyalinsa da yake daukar nauyin shi to wannan me ya kai wannan tozartawa me yafi wannan tozartawa to wannan shine bala'i amma yawan ƴaƴa ai wato sinadarin karfi ne sinadarin karfi ne yanzu ba gashi nan ba kamar su su kasashen da suka isa matuka wajen hana haihuwa da ƙoƙarin rage haihuwa da nuna ma mata sun sami yanci mace ta gama rayuwarta ba sai ta haihu ba ko in za ta haihu ta samu ɗaya kawai ya ishe ta yanzu ga shi nan kyauta suke bayarwa ga duk macen da ta haihu da germany da france da italy duk kyauta suke bayarwa ga duk wanda ta haihu da ga singapore ma duk wanda ya haihu kyauta ake ba shi saboda karewa suke karewa suke nan da 'yan shekaru zai zamanto wato jinsunsu jinsunsu ya zamanto an neme shi an rasa to kun ga Allah ya yi ya ce wannan yana daga cikin dama da Allah ya bama bani Isra'il ya karfafa su da yawan dukiya da yawan ƴaƴa kuma ya su suka yawa har suka fa abokan gaban su yawa yanzu me yasa ake jin tsoron China da India me yasa duk kasar da za ta da za ka ce za ka yi shirin taba china ko india sai ta yi lissafi saboda yawa yawan jama'a yawan jama'a mala ko me sa mu ma nan ake jin tsoron najeriya <laughs> ah, ba a jin tsoron mu ne ana jin tsoron mu ana jin tsoron mu shi ake ce mana giant of africa miliyan 220 ai ba wasa bane hagani Allah ya faɗi wannan waje annakum aksara nasira muka sanya ku suka zaman to a yawan jama'a to sai Allah ta'ala ya ce wannan a wato a lokacin da Allah ya da ba su wannan damar to sai ya wahayi gare su duk wani daga cikin abin da yake cikin littafin su yace in ahsantum ahsantum li anfusikum idan kuka kyautata to kun kyautata ne da kawo kanku domin yayin da kuna saboda kuna da tarihin kanku shine albarkar da bani Isra'il suka samu suna da littafi wanda littafin nan ya kunshi tarihinsu da irin sunnar Allah tare da iyayensu da annabawan da suka zo ma iyayensu da kakanninsu in kun kyautata kun kyautata ga kawukanku ne kamar yanda yayin da kuka kyautata ko zai sakamakon kyautatawa wa in asa'tum in kuka kun kuma kuka munana falaha to gare ta ne ba a sake cewa asa'tum la asa'tum li anfusikum ba saboda kar a faɗa al-isa'a din cewar abinda dai duk zai to shine akibar zai to ga kawo kanku ne wannan shine adalci in ka kyautata kanka kaima in ka munana kanka kaima wannan shine mizanin Allah Allah adali ne Allah shine adalci shine adali babu ka ji wannan aya ita ce ainihin matukar adalci ka kyautata kanka ka kyautata ma ba wani ba ba kuma ba za a hana ka sakamakon wannan kyautatawar ba ba wanda ya isa ka kyautata ya hana ka kyakkyawan sakamakon kyautatawar kanka kaima kuma za ka ga aƙibar wannan kyautatawar ko ba daɗe ko ba ba in ka munana to ga kanka ne wani in kun nunana in kun munana ka kawo kunkuli sai kun ga wannan aƙibar munanawa saboda haka duk abin da kake yi ka shirya ma kanka sa in mai kyau ne za su gani kanka kai ma in mara kyau ne kanka kai ma haka Allah ya san yace muka muka gaya musu wannan to tare da wannan Allah ta'ala yake fa idza jaa wa'dul akhirah to idan alƙawari na biyu ya zo kenan tare da wannan wahayin barna ta biyu tana zuwa za su yi wata barna fa ja jaa wa'dul akhira idan wato karo na biyu na barna ya zo li yasu'u wujuhakum nan an yi an takaita wannan lam din lamu ta'lil ce domin su tu wato sutur wato sutur sa ta fuskokinku suwaye za mu aiko muku waɗansu bayin ba waɗancan ba za mu aiko muku waɗansu bayin ba An bace su batun da an ce a can ba asna alaikum ibadan lana wannan yana tare da barna to barna ta biyu ma Allah zai ce za mu aiko muku waɗansu bayin su kuma waɗannan bayin an fahimce su daga faɗin Allah liya su'u haku. za su zo domin su tursasa fuskokinku wato su baƙanta muku su baƙanta muku su wulaƙanta ku da kisa da riba cewa Wani ita ce qira'ar jumhur li yasu'u wujuhakum kira'ar ibnu amir da hamza li yasu'a wujuhakum li domin Allah ya tursa ta fuskokinku damirin ya zuwa ga Allah wato Allah zai aiko za mu aiko muku waɗansu bayi domin ya tursasa shi Allah da zai aiko muku wannan bayan wato domin ya wulakanta ku abinda aka ce Allah ne ku zai yi kafin ya isa matuka a kira'ar kisa'i kuma su a haku domin mu in ji Allah da mirul azama domin mu mu turfa ta fuskokin ku wato mu wulaƙanta ku shi shine kisa da riba cewa da ƙasƙancewa da ƙasƙantarwa wannan marra ta biyu ɓarnar ta biyu ita ce kashe annabi zakariya da annabi yahaya da shirin da da'awar cewa da kashe annabi isa su gani suke fasin kashe annabi isa su a tsarin yahudawa sun kashe annabi isa Allah ne ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba amma su a tsarin su sun kashe shi har ma bugun kirji suke yi su suna ganin sun kashe makaryaci tunda sun ce makaryaci ne to wannan kisan da suka yi eh, suka karyata na farko dai suka karyata annabi isa suka karyata annabi isa suka kashe annabi zakariya da zarto suka yanka shi hmm. suka kashe annabi haya suka kashe annabi haya saboda wata karuwa ta ce tana son kansa aka fille mata kai akan maganar karuwa annabin Allah ko ba yau ba san shi annabin Allah ba ne tun da ya nemi musu wa'azi yana musu wahayi kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya umarci annabi ya haya da kalmomi guda biyar ya aiki da su ya gaya ma bani Isra'il su aiki da su Ya yi jinkiri sai annabi Isa ya ce to ko dai ka faɗa ko dai ka isar da saƙon ka faɗa ko kuma ni zan faɗa sai ce masa a'a zan isa to wanda ya nuna kaga kan cewar Sannan ne cewa shi annabin Allah ne a wajensu amma akan maganar karuwa aka suka kashe shi yayin da suka yi wannan barna ta biyu to yayin da suka yi wannan barna ta biyu sai Allah ya sake turo musu waɗansu bayin nasa domin su wulakanta su waɗannan bayi na biyu da waɗannan barna ta biyu shine lokacin da Allah ya turo musu sojojin Rome karkashin Titus karkashin titus kwamandan sojojin rome kuma emperor ɗinsu ya shigo garin baitul maqdis ya karkashe su ya karkashe su wal yadkhulul masjid kuma su shiga domin su shigo cikin masallaci shine masallacin baitul maqdis ah, kama da haluhu awwala marra kamar yadda suka shige shi a marra farko suka rubuza shi to haka za su shigo second temple din na biyun ginin da aka shi ma suka ruguza shi shi ne suka rusa masallacin baitul maqdis wal yutabbiru ma ala tasbira kuma kuma su halakar da dukkan abin da suka yi rinjaye akan su halakarwa akwai wannan marubucin marubucin tarihin yahudawa josephus da dadde ne wanda yake shi ya halarci ya yi shaidar abin da ya faru a lokacin wanda ya rubuta littafin tarihin yahudawa malamin tarihin nan na ingila paul johnson littafinsa the history of the jews da allah duk wanda ya ari wannan littafin daga martaba ta ya dawo min da ita zan san wanda ya arawa da shi the history of christianity duk na paul johnson ne an ɗaukar min daga wani ya zo ya ara daga maktaba ta ban san kowaye da Allah kowaye ya dawo min da wannan littafin history of the jews na paul johnson ya bayyana ya ɗauko abin da josephus ya kawo na shigar titus cikin jerusalem da irin da irin barnar da ya yi da irin kisan da ya yi a cewar josephus an kashe mutane sun fi miliyan ɗaya a wancan tarihi a wancan tarihi an kashe yahudawa sun fi miliyan ɗaya ya kuma ruguza masallacin baitul maqdis da ma ya rusa masallacin sai da suka zo suka sanya wata irin ƙasa mai gishiri yadda ba za a iya ma gini a wajen ba daga baya wai don kar a sake tayar da ginin masallacin rumawa kenan suka to su ne na biyun da suka tozarta bani isra'il sakamakon ne sakamakon ɓarnar da suka yi to kun ga wannan ya nuna mana mecece barna barna shine yi ma Allah tawaye da kashe annabawa a ƙaryata ayo me yi ma Allah tawaye ƙaryata ayoyinsa da ƙaryata annabawansa da kashe su da kashe waɗanda suke umarni da yin adalci a cikin mutane kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas to wannan shine daidanar yahudawa kamar yadda لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا وحسبوا أن لا تكون فتنة فأموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم أموا وصموا كثير منهم فدوبا حجني يندى الله ذكر أتوبانسو سننساك قوماوا تسي الله تعالى يتي asa bukun an yarhamukum ana kauna ubangijin ku ya ji kanku duk da abin da suka yi duk da abin da suka yi wato Allah bai ɗebe rahama a gare su ba Allah mai jin kai ne Allah mai rahama ne ga bayinsa yace ana kauna ubangijin ku ya ji kanku amma yake wa in uttum udina idan kuka komo kuka koma ga barna udina mu ma kuma zamu koma ya zuwa ga yi muku ba shi yasa yayin da suka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka kokarin kashe shi kashe shi yahudawan banu nazir lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen ya je unguwarsu yana neman su taimata domin a biya diyar wani musulmi da ya kashe ɗan wata kabila a bisa yarjejeniya da aka yi ta zaman lafiyar madina kun san yarjejeniyar wanda abinda ake cema constitution din madina wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta tsakaninsa da yahudawa na dukkan su banu ƙurai ya ce musulmi da wato almuhajirun da al'ansar na daga alhazraj da Al aus a ɓangare da kuma yahudawa na daga banu nazir da banu ƙainuka da banu ƙurai cewa dukkaninsu jama'a guda ce a garin madina idan aka idan wani daga cikinsu ya yi jinaya wanda ake neman a biya laifin a biya diya duk za su haɗu su biya diya to wani daga cikin musulmi shine ya kisan kai bisa kuskure saboda haka da mujibin wannan kamar yadda 'yan kabila guda za su haɗa su biya diya to haka 'yan madina ga baki ɗaya za su haɗu su biya diya da musulminsu da kafirinsu saboda yarjejeniya da aka yarjejeniyar zaman lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam zaman lafiya ya shirya bai yi yaƙi da yahuda ba sai da suka keta alkawari amma daga zuwansu ba yaƙi ya fara da su ba bai taɓa waɗanda suka taɓa shi bai taɓa waɗansu ya kai musu da hari ba sai wanda suka taɓa shi to da ya je ungosu ungosu tana nan kusa da kusa da kuba kusa da masallacin kuba wajen hanyar wani masallaci da ake ce madina national hospital mustaqbal mutabbaqani a nan banin nazir fito kamar yadda waɗanda suka san tarihin madina suka nuna mana wajen ya je yana zaune yana jiran su kawo sai ashe su kuma can suna mitin suka ce ba za ku taɓa samun dama irin wannan ba ga shi nan yana zaune a gefen garu ku sa wani ya hau toro da dutsen nika ya sake shi a kansa sai ya mutu ku huta kawai ba za ku taɓa samun dama irin wannan ba haka suka shirya kawai mala'ika sai mala'ika jibril ya zo ya gaya ma sai ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga shirin yahudawa Sau da aka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai aka ga ya tashi aka daɗe bai zo ba sai sayyidina abubakar ya tashi ya bi shi aka ce kun ga annabi ya ga waɗansu daga cikin musulmi ce kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce sun gan ya ya nufi madina suna zuwa sai ya gaya musu ga abin da yahudu suka yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sun karya alkawari a sanar da su su bar madina kowa ya dauki abin da raƙumi kawai zai iya dauka banda sama da haka shine Allah ta'ala ya ce huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atun husunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b Allah ya kun ga wannan shine wa in uttum zina haka dalika suka haɗu da yahudan banu quraiza da yahudan banu quraiza suka haɗa baki da quraish a lokacin yakin ahzab suka ce za su za su barci shigo ta unguwarsu da su aka yi yakin ahzab aka yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya zo ya gaya masa ya ce ku mu mala'iku ba mu cire kayan yaƙinmu mu ba in kun cire ku tafi zuwa bani quraida zan je in je farazani a cikin zukatan ku sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya yi musu takunkumi Allah ya ce wa anzala alladina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b fariqan taqtuluna wa ta'firuna fariqa wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tafa'uha to kaga shine duk wannan shahid ne akan wa in uttum udna to yanzu da abin da yahuda suka yi za ku mamakin abin da yahu yake yanzu a Gaza akwai mamakin abin da yahu yake a Gaza to Allah ya ce wa in uttum udna mu saurari abin da Allah zai kawo mu saurari abin da Allah zai kawo mu alƙawarin Allah ne asarabukum an yarhamakum Allah zai ji kanku yana daga cikin jin kan nasu da yi da suka tarwatsa a bayan ƙasa ana yi musu azaba ana karkace su ba su da ƙasa ka kalli wa'annan mutanen zalumai hawana ba wanda yake neman su ba wanda yake ba su mafaka illa daular musulunci da daular andalus a can suke zama daular andalus kusan ta hada spain da portugal a can yahudawa suke a can yahudawa suke saboda europe ba wanda yake karban yahudawa a europe al'adar kasashen turawa idan annoba ta zo in annoba ta zo sai su ci fushin allah ne ya sauka saboda haka a nemi abin da za a guji fushin allah ne za a yi a guji fushin allah a nemi a matsafa da mayu a neme su da su da yahudawa a karkashe su shi ne za a nuna kan cewa an tuba ga Allah shi ne abinda ake ce ma shi ne aka samu kalmar pogrom pogrom daga na aka samu kalmar pogrom wannan sanannen abu ne a tarihin europe cewa kashe yahudawa tuba ne ga Allah alamar tuba zuwa ga Allah a kashe yahudu abinda yahudu abinda ake kenan al'adar da suke yi kenan shi ya sa wannan ne dalilin da ya sa sai suka in suna in yahuda suna son su kamu kariya to sai su dole musulunci domin su ne ahalus bin ma'ana shi ya sa suka tuho a andalus suka samu mafaka a andalus yayin da daular andalus ta fadi kirista na catholic a ferdinand da isabella da suka zo suka samu mulki sun ne suka zo suka yi da inquisition a taftish za a zo inda aka yi kana da kaciya to ko dai musulmi ne kai ko bai hudu ne saboda su kun san catholic tura a kiristan catholic ba sa kaciya kiristocin catholic ba sa kaciya loba gare su wato har abin tausayi yan wanda na haɗu da su yan spain da suka musulinta. yan zubain da suka musulunta da girman su suka rinka kaciya sau da ba su da kaciya musulmi yan zubain kuma wato wani ya yi musu wata fatawa wai wai ba za su je asibiti ba sai a ɗauko wanzami ɗan morocco aka zai zo yi ƙiƙara wai in ba ta wanzan aka ba kamar ba ta yi ba a shahid su in suka zo duk wanda aka gan shi da kaciya to an san ba kirista ba ne ko ya zamanto catholic ya yi rida ko a kashe shi ko zaɓin ya bar garin ba ta yi ko zaɓin ya bar garin ba ta yi so da haka da yawa yanzu in ka je spain za a ga mutanen spain kana ganin mutum kaga balarabe sau da kakannin kakanninsa larabawa ne waɗansu ma watakila sharifai ne amma sun zamanto an raba su da addini wannan an yi abun nan wajen shekara nawa ana maganar a lokacin da ake da inquisition ana maganar a shekara wajen kusan 700 to yahudawa musulmi suka ba su mafaka yayin da ake wannan inquisition din bayan an kore su waɗansu sai suka tafi morocco shi yasa har yanzu muke da sephardic jews yahudawan sephardic waɗanda su ne asalin bani isra'il ba yahudawa irin su netanyahu ba su yahudawa irin su netanyahu ashkenazi ba bani isra'il bane su ba banu isra'il bane ita ce kabila ta goma sha uku shine wanda Arthur Koestler wani marubucin tarihin ingila wanda ya kashe kansa saboda ya tona asirin yahudawa don saboda sun hana shi ma a makar kuma wata takardarsa aka kwace profesancin nasa saboda ya tona asirin yahudawa ya ce waɗannan yahudawan da suke mallakar isra'il wanda ake ce musu ashkenazi su ba banu isra'il ba ne su yahudawan hazar ne 'yan kusa da rasha a tarihi suna so su tsare kansu sai suka ga kan cewar in suka shiga addinin kirista za su shiga karkashin daulolin kafirai ne su zagwanye amma in suka shiga addinin yahudanci za a ɗauke su a matsayin ahalul kitab sai a ba su mu'amalar ahalul zimma a daular musulunci ne suka shiga cikin addinin yahudanci addinin yahudanci shiga addinin suka yi wanda kun san addinin yahudanci addinin kabila ne saboda haka su shigege ne yahudawa bai kamata a ce sun yadda da shi ba amma kakannin sanatan yahu da kuke gani bai kamata ma a yadda sun zamanto su bani su yahudawa bane dan su ba bani isra'il bane saboda haka da ake cewa wai muzadus samiya anti semite su ba semite bane su ba semite ba ne slavs ne hmm. slavs ne yan rasha ne to yayin da suka yayin da aka kori yahudawa yayin da ake wannan taftishin inquisition a spain da portugal ya zamanto daular usmaniya ta taso sai suka rinka hijira zuwa turkiya waɗansu suka hijira zuwa morocco shi ne aka samu wato yahudawan da suke a ƙasashen larabawa waɗansu suka koma yaman amma a cikin kasashen musulmi a can suka samu aminci a can suka samu aminci saboda duk inda suke sai an karkashe su shi yasa kuma Allah ya sallada musu hitla kamar yadda Allah yake wa idza ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab yayin da ubangijin ka ya sanar da su cewa zai tayar musu ya zuwa ga ranar alkiyama wanda zai dantsana musu azaba mai radadi mummunan azaba to saboda haka ta yiwu Allah ya ji kansu wani lokaci sun warwatsu Allah ya tattaro su suka zo daular Isra'il domin Allah maɗaukacin sarki yana da hikima a cikin tsarinsa mu ma akwai abin da mu ma muka yi na saba ma Allah ƴan mu musulmi Allah ya sallada su akan mu to amma ga shi irin barnar da suke yi duk duniya ta haɗu akan cewa wo criminals ne cewa mujirmai ne 'yan ta'adda ne azzalumai ne hmm, mugaye ne don babu wanda yake zai amfani da yin watarwa a matsayin makamin yaƙi in ba mugu ba duk an faɗa a duniya amma waɗanda suke ɗaure musu kindi masu ƙarfin duniyar amerika da ƙasashen turai sun tsaya suna goyon bayan su su gaba da abin da suke yi kai ka ce ba abin da yake faruwa a duniya har ya zamanto ma abin da yi a gaza ya zamanto waka ya zamanto ma wato ma an gaji da jinsa kuma kullum a cikin kashe yara da manya suke da mata to wannan barnar da suke yi wannan barnar da suke yi ga izari na na Allah wa in uttum udna to sannan Allah ya ce waje jahannama lil kafirina hasira a duniya ne Allah ya ce wa in uttum udna kamar yadda ya yi tare da nebuchadnezzar tare da romawa titus to idan suka sake komawa ya zuwa ga uku ba allah zai musu a nan duniya to sannan kuma ya ce mun sanya jahannama ta zamanto matattara ga kafirai matattara da alhasir tana da ma'anar biyu wato abin da ake tattarewa yanzu babu wato kamar kurkuku wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da au hunalika subura idan aka jefa su a cikin jahannama a wani wuri aka daddaure su to shine kurkuku shine alhasir din kenan ko kuma alhasir da ma'ana tabarma mun sanya jahannama ta zamanto tabarma ga kafirai ai ma'ana shimfiɗarsu ta wuta ce lahumin min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawat suna da shimfida ta jahannama kuma saman su da su akwai rufi wanda yake shi ma mayafi wanda yake na jahannama din akan su wal iyad billah to wannan Allah madaukakin sarki ya buɗe surar da bayanin wannan abin da yake a cikin tarihin bani Isra'il domin ya zamanto gargadi gare su domin za su zo su yi aron gama da musulmi a na farko domin wannan sura a makka aka saukar da ita amma a cikinta aka sanar da musulmi wannan ilimi yayin da za su zo su yi aran gama da su a madina su zo su zauna tare da su su san tarihinsu wanda wannan sanin tarihin zai iya zamantowa aya ce ga masu hankali masu rago a cikinsu kan su karɓa addinin musulunci san cewa annabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzon ƙarshen zamani wanda dama suka taho madina suna jiran bayyanarsa domin su imani ko masu rabo din suka yi imani domin kuma mu kanmu musulmi ya zama zamanto mun yi izina cewa wannan fa ita ce sunnar Allah in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha ah, da kuma kan cewa akibar barna shine irin wannan tun a duniya banda kuma abinda Allah madaukakin sarki ya tanada a lahira Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu to sannan Allah ta'ala yace نعم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما الله يقول إن هذا القرآن للي ونن القرآن يهدي للتي هي أقوى ينا شرير ويزوى كفرك ديك شيني متي نيكيوا متي ديدي ويبشر المؤمنين كما ينا يم بشارة ينا فرن كام مؤمني ريت alladhina ya'maluna as-salihat waɗannan waɗanda suke ayyuka kyawawa anna lahum ajran kabira cewa suna da lada mai girma wa anna na la yu'minuna bil akhirah kuma yana gaya musu cewa waɗanda yake ba sa imani da lahira a'tadna lahum azaban alima mun tanada musu azaba mai radadi wato yayin da Allah ta'ala ya ce wa atina musa waje waja'alnahu hudan li bani isra'il a farkon sura mun ba mu annabi musa littafi shine a taura muka sanya shi shiriya ga bani isra'il to sai Allah madaukakin sarki ya ce ku kuma wannan alkur'anin da muka ba ku yana waya ga tafarki yake mafi miƙewa naku ya fi miƙar da ku a hanya bisa naku domin naku zai sa ba za ku taɓa haɗuwa akan bata ba albarkar alkur'ani ba za ku taɓa haɗuwa akan bata ba al'ummar musulmi ba za ta taɓa karkata irin karkatar yahudu ba ba za ta taɓa karkata irin karkatar yahudu ba a ce yahudawa suna abin da suke yi yanzu hmm, suna abin da suke yi yanzu amma kuma a matsayin su na al'umma ba wata al'umma sun ban da ɗaiɗaiku da za ka ɗan samu suna shiga cikin zanga-zangar da musulmi suke a europe da sauransu a ce sun tsaya a kan goyon bayan irin ɓarnar da suke to a musulmi ba za a samu wannan ba saboda albarkar alkur'ani domin shi alkur'ani na shirin waya zuwa ga tafarki wanda yake shine mafi nitsewa mafi adalci a cikin wannan akwai yi ma musulmi bishara cewa shari'ar da allah maɗaukakin sarki zai ba su shari'a ce wadda ta fi shari'ar da aka ba mu annabi Musa da mutanensa domin eh, an ba su alqur'ani kamar yadda wato aka ba mu bani Isra'il littafi da ya zamanto shari'a a gare su to su kuma wannan alkur'anin da aka ba mu wannan al'umar yana shiryarwa ya zuwa ga hanyar da tafi kowace mikewa a cikin dukkan hanyoyin bani adam a cikin dukkan abin da bani adam fita a kai babu kamar hanyar babu hanya wadda take mafi daidai mafi katari irin hanyar da alkur'ani yake shiryarwa zuwa gare ta a cikin tafsirin adwa'ul bayan in Allah ya kai mu sati mai zuwa da shi za mu fara zan kawo mana kulasar abinda Sheikh Al-Amin Ash-Shintiti rahmatullahi alayhi yayi dogon bayani akan wannan aya cewa wannan littafin alkur'ani shine mafi girman littafin wanda Allah ya saukar da shi, kuma shine wanda ya fi tara dukkan ilimi daga dukkan tafan Allah kuma shine littafi wanda yake na ƙarshen zuwa daga ubangijin talikai yana shiryarwa ya zuwa ga hanyar da tafi daidai da tafi adalci tafi katari to wannan zai kawo wato kashe-kashe na yadda wannan ayar take nunawa in Allah ya kai mu sati mai zuwa bi lahi kafin mu fara za mu kawo kulasar abinda Sheikh Al-Amin ya faɗa rahmatullahi alaih abinda zai dada ƙara mana fahimtar irin wato abinda ke cikin irin wato sifar wannan alkur'ani wannan yana daga cikin wato hadithul qur'an an nafsihi zancen alkur'ani a kansa shi alkur'ani da kansa yake ba da labarin kansa wannan yana daga ciki سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك